Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a Nijar din. a kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya jin ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau ma sha ɗaya ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan bushewar fata a lokacin sanyi. Shin ya abin yake ne a wajen ku? To ga saƙon da muka samu wanda wani fodiyo gusau ya ce shawara ita ce mutum ya dinga shafa basilin akai akai duk bayan alwala da kuma goge kaushin da ke kafasa koda sau ɗaya ne a sati ba wai sai ya bar shi ya taru ba. sabina ka abar kaushi ya taro to bayan mun ji yadda wannan lamari yake daga bakin ku za kuma mu tattauna da Dr. Sani labaran na asibitin kula da cututtuka na jihar Sokoto da yadda ya kamata a yi musamman a wannan lokaci na hunturu ko kuma munan da ake cewa sanyin winta eh, mm, sabina mm, mm, <laughs> to bayan wannan kuma akwai sakonnin da kuka aiko mana din kamar yadda muka ce sannan za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku To kai tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambayar da muka muku game da cewa me za ku ce game da matsalar bushewar fatar jiki wanda ke haifar da kaushi ko faso a kafa da hannu a lokacin sanyi. To sakon farko daga Yahaya Umar Bichi ya ce yau da gobe. Hakika matsalar bushewar fata wadda take haifar da faso da kaushi ta yi kamari a wannan yanayi na sanyi saboda yadda busasshiyar iska take kadawa mai dauke da kura musamman wannan yanki namu na arewacin najeriya sai dai mutane ya kamata su kiyaye kansu daga wannan matsala ta hanyar amfani da basilin ko man kaɗanya ko man kadanya man kadanya su kuma mm, suke ce mishi mm. domin yana taimakawa wajen magance matsalar bushewar fata Sai Yusuf M. Ramadan mai Gwambawa, ya ce da farko dai an ce idan kana da kyau ka kara da wanka. Mm. Mafi yawan masu fuskantar wannan matsala ta bushewar fatar jiki da kaushi da uwa uba faso a lokacin sanyi mm. shi rashin kula da jiki yadda ya kamata musamman a wannan lokacin na sanyin hunturu. A ƙarshe nake fatan shirin yau da gobe na yau zai faɗakar da mutane domin su dinga kula da jikinsu yadda ya kamata. Domin la lura duk faɗakarwar da aka yi a shirin yau da gobe tana shiga kunnuwan mutane kuma suna yin aiki da ita a tashi lafiya oga usman da safinatu to oga mai gwambawa mun gode <laughs> sai shaibu zidan ya ce yau da gobe ikon allah ni dai a nawa tunanin bushewar fata a jikin dan adam a lokacin san ya danganta ne ga yadda halittar mutum take domin kuwa a yanzu haka fatar leɓen bakina ta ƙasa tana tsage amma ko ina a jikina lafiya lau kamar ba lokacin sanyi ba a tashi lafiya. Mm. <laughs> Sai Muhammad Salih eh. eh, Kaura na Muda. na Muda ba? Usman ba kanta. Sai Muhammad Salih Kaura <laughs> na Muda. ya ce yau da gobe ni a gani na wannan matsala tana samo asali ne daga yadda waɗansu ke zama da ƙazanta da zarar sanyi ya shigo inda zaka ga gaye ya yi kwana uku zuwa hudu bai yi wanka ba sai dai ya yi tsaka tsami saboda tsoron sanyi a gefe ɗaya wasu kuma ba su kula da goge kafafuwansu wannan yakan haifar da kaushi ko faso a kafafuwa da kuma bushewar jiki ku ya ku ya ban dariya wallahi ina tunanin da gaye kwana uku bai wanka ba na eh, ce ai ina ga wanda suke cikin winter kuma ya kenan <laughs> sai kwana bakwai sai rabi'u na bukka ya ce asalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas bushewar fatar jiki lokacin sanyi wanda yake haifar da faso ko kaushi yana faruwa ne daga rashin kula da gogewa da yawan shafa mai akai-akai ko tashi lafiya hafsat bello da safinatu da oga usman to oga na bukka mun gode usman da ya sha oga ko da na sa wannan hula ina jin <laughs> sai ahmadu abacha maci ne yace a gaskiya kamata jama'a mu kula da tsaftace jikin mu mu rika yin wanka akai akai tare da shafa maganin um, tare da shafa mai ganin lokacin sanyi ya zo don kaucewa fadawa matsalar bushewar fatar jiki wanda ke haddasa faso da kaushi a hannu da kafa mm. rigakafi dai ya fi magani haka yake haka ma bahaushe ya ce mm. to abubakar abraham onabai ya ce eh, to, game da bushewar fatar jiki da faso idan mutum yana son zaman fatarsa lafiya to dole ne ya lazamci tsaftace jikinsa ta hanyar yin wanka da shafa mai mai kyau da kuma shafar shafar ok shafar kafar kina a shafa mata mai da mm. sauransu mm. sai kuma a ci mai kyau a sha mai kyau idan da iko to idan mutum yana yin wannan to insha Allahu Allah ba zai yi insha Allahu ba zai yi fama da matsalar nan ba hmm. to sai nasiru kainuwa hmm. hadeji albani ya ce a tsabtace kafa a shafe ta da man shafawa <laughs> in ka so ma ka sanya safa ko ki sanya safa sannan a hmm. sa takalmi insha Allahu za ki yi ko za ka yi bankwana da faso ko kaushi wannan shawara ce ta musamman ga 'yan mata da samari fatan za ku bani tukuici. Sosai. Mm. To sai Shehu Adamu Rijau ya ce, "E to wannan matsala dai yanayi ne ke haifar da ita da kuma sakaci da rashin kula. Saboda haka yana da kyau jama'a su dinga goge kafafunsu da dutsen goge faso, sannan kuma su dinga shafa mai wanda zai sa fatar jikinsu ta yi taushi. Ta Allah kiyo bahaushe ya ce ya fi Allah na nan in ji masu iya magana. Mm. Mm. Sai Isuhun Dila Faki ya ce ni a da nake kallon wannan matsala ta bushewar jiki da ke haifar da faso ko kaushi. Mm. Ya danganta ne kawai da yanayin jikin mutum. Domin za ka ga wani bai damu da tsafta ba a lokacin sanyi amma kuma jikin shi baya bushewa. Baya yin kaushi ko faso. Wani kuma ga tsaftar iya tsafta amma sai ka ga jikinsa a bushe da tsage-tsage ina ga yake son ya ce na faso a kafarsa. Eh, to fa to sai jamilu musa sabon layi ya ce salam yau da gobe hakika yau kun taɓo mani inda yake mana kaikayi domin kuwa na sha tambayar mutane da dama akan dalilin da ke sa faso ke bushewar da bush ko bushewar jiki a jikin mutum lokacin sanyi mm. amma ban samu wani cikakken bayani ba don haka ina so ku tambaya mana likita me ke kawo waɗannan abubuwa insha Allah mm, sai abubakar kawu girgir ya ce ana wata ga wata lalle wannan ma wata matsala ce mai zaman kanta wadda in har ta kai ga yin faso to yin tafiya ma sai da mm. dabara to mm. amma fa wannan kalubale ne ga waɗanda ba sa shafa man vaseline a jikinsu mm-hmm. <laughs> to sai sai kai vaseline da yau ya sha kira ya sha kira kan <laughs> mm. to bayan sakon girgir sai mu je ga mu na shafin twitter inda muka dan gutsuro nan ma cewa at kubu m41 yace kula da jiki akai-akai ma'ana mutum ya kasance kullum jikin shi a tsaftace sai at s mai lengelenke yace ya ce matsala ce da ba daɗi ko kaɗan ganin cewa tana sa wasu jama'a cikin wani mawuyacin hali amma idan an yi amfani da man shafawa za a samu sauki to sai at uh, arabiyu ne mm, eh, GMD. yana ga gidan madi ya taɗaita mm, shi ne kenan mm. hakika ni dai a nawa ra'ayin wannan matsalar rashin tsabtace jiki ce irin wannan lokaci shi ke kawo bushewar fata da ire-iren sauran cututtuka eh, sauran irin wannan na wani bangare kuwa wasu jama'ar haka Allah ya halicce su fatar mm. su kamar masu faso a kafa ku sashi lafiya ya bada misali ne mm. Mm. sai abdulrahman balko ya ce wannan hakika wannan matsala ce da ke cima al'ummar da ke da ita tuwo a ƙwarya saboda wasu idan ta yi kamari ko tafiya ba su iya yi da kafafuwansu to sai at lawali kamba ya ce hashtag yau da gobe hakika wannan matsalar na faruwa ne lokacin sanyi musamman mu nan kasar hausa inda zaka ga mutum da kaushi a kafa Eh, kuma wannan na faruwa ne saboda rashin tsafta wanda idan mutum ya kiyaye sai kaga har sanyi ya wuce jikinsa kalau mm-hmm. Allah ya samu dace. To amin. Sai da karshe at Alhaji Forever ya ce fata alheri yau da gobe. Matsalar bushewar fatar jiki wanda ke harfar da kaushi ko faso a kafa mm. da hannu a lokacin sanyi wannan wani abu ne daga Allah a mm. tashi lafiya. To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni da fatan za a koma gefe guda a saurari likita amma a lokacin da muke magana da likitan in waya ta shigo na mutane da za su iya yin tambaya za mu ba da dama su yi wannan tambaya. Mun gode. To yanzu kuma kamar yadda muka ce dama a farkon shirin zamu ba da dama mutane su faɗa mana yadda abin yake a wurin su maganar bushewar fata kaushi faso wasu sukan ce kirci wasu su ce a naki ya sunanta kowa da sunan da yake kiran abu <laughs> To in muka amsa wayoyinku za mu je kuma ga shi likita domin mu ji yaya cututtuka suke a lokacin sanyi har zuwa kan wannan magana da muke yi. To yanzu bari mu fara ba ku damar lambar mu da za a sami mu ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. hello Oh, to da saura kenan kafin mm. ya shigo mm. to ce wai ke dazikin tambaye na a instagram ke mm. cewa <laughs> wai kaushi ya zo kin san kin ban dariya sosai mm. tunani <laughs> irin gashi can a bara to ga kuma bane ya zo <laughs> ai yana nan kullum usman ai kin san wani lokaci halittar ne sai a hankali salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Barkanmu da wannan lokaci. Barka Amma kamar da kai ƙara a baya ko? Kamar ko rediyon ka ko akwai iska sai kai sharp. shaf ta gari. Eh ina bakin titi ne. Oh to to yi bayani muna jin ka. Yawwa kuna magana da Ubaidullahi likitan takalma kubara ta hayin kwari Kano State Madobulo Academy. To ina kiran ku daga kwaleji Ruba. To muna jin ka. Alhamdulillah wannan magana da kuka ɗauko tabbas abu ne mai kyau. To. kuma ne wannan gidan rediyo fatan alkhairi. To mun gode ya kaushi. Yanayin sanyi mm. a arewa da yanayin kaushi. Mm. Wani zubin tsakani da Allah ba rahin tsafta bane yanayin sanyin mu na arewa mm. ya huta duk inda ake tunani sai dai a kamanta da irin kasayen turawa. To inda ba mu kai shi ba da ike ba. Sauran ka da maka ada insha Allah ya kawo ka inda ake sanyi. <laughs> Har mutum zai yi kokari da jikin shi to zai samu sauki. Eh. Kawai shawarar da zan rinka ba mu gaba ɗayan mu. to mu rinka amfani da mai kamar yin na bawan Allah nan ya faɗi da kuma mm. safa da sauran su shine za su yi mana maganin wannan abu Allah ya taimaka mana a tashi lafiya na gode Ubaidullahi likitan takalma kubara ta yin kwari Kano. Mun gode mala Ubaidullah. Mun gode mala Ubaidullah. Ubaidullah ya haddace sunan shi da garin su tsaf mala Kai in yace maimaita ya ban aiki. Salamu alaikum. To bayan Ubaidullah sai kuma wane ne? Sai Abdullahi Abubakar daga Lagos. To Abdullahi Abubakar. Barka da warhaka. Eh, sai dai duk da yake dai munan ba ma fama da irin wannan faso din saboda wai da mu ba ta kamanta da wannan eh, amma ina ba da yan uwa na ma'abota yan arewa su rika sa basulin da goge kafa eh. Yadda al'amarin zai musu kyau. Eh, to mun gode a Abdullahi Abubakar. Wannan waya ta kuma sai in kira ku bana samun ku a wani lokaci. To masha Allah yau ka samu. Mm. Mun gode, mun gode. Mun gode sosai. <laughs> Ya ce ba ya samu, to ga mm. yanzu ya samu. Aiwa, mm. kin san abin ne da yawa wani mutu a kasuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum. To wane ne muke magana da shi? Alhaji Kabara, kana magana da Ibrahim Santana a unguwar da Jimeta Yola. To Ibrahim Santana ya Yola. lafiya kalau yau na jihar adama lafiya na wallahi to masha Allah to muna jin ka ya alawar a ah, mu kan sanyi kamar mu adamawa nan da dan sauki sauki suka eh wai sarki ya jaki kamar kamar irin yadda ake yaya shi wajejen Kano su Jigawa abinda ya kama zuwa Katsina mm. to mu kan adamawa akwai sassauci eh to dan kamar kwasan da bushewar jikin nan akwai dan sassauci da tare da eh, al'amuran gefen to baka san wani dan wani abu da ake dan shafawa ba nan nan da ake dan shafa maka eh ake dan shafa ma eh, ah, fasan kasuwan basilin suna tafiya. <laughs> Gaskiya mun eh, basilin talla eh. Usman. <laughs> Eh, to mun gode kwarai. To Yawa. <laughs> Wai kowa ya gare ni. Mm. Kin san mu mutanen mu kaman a ce ne kasu man goge baki. Mm, mm. Kowa zai ce maka sunan yau to ga wani da hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. ina fata kai ba ah, tallan ka shigo kai mana ba ah, daga eh. ah, rijiyo local government to muna mm, jin ka wasu nan eh, batun faso da ake magana eh sunan wane ne a rijau na yi na in an kama ku Allah ya hawa yau to kace rijau sunan ka eh, wa me sunan ka na Halidu Halidu ka rijau to Halidu muna jin ka eh wato gaskiya ina ganin kamar faso a to wani nan ne ne saboda wani ya dauka ciwo dai nakan dauke shi ne mm. gaskiya mm. duk wani k'a ga gashi a ta gugan a ta muna da yara nan a ta gugan ana shafa magani ana shafa magani mm. amma duk da haka dai ga fason yana faruwa gaba daya a ta sa safa ana sa kaji ina ga kamar da ake cewa eh, a kowanne yake rashin tsaftar amma dai wanda ya faso gaskiya ciwo ne gaskiya wallahi ina kaman kaushi ne na tsanar rashin tsafta ko to eh. mun mm. gode sosai mm. gaskiya eh. wallahi to Allah ya sa mu tashi lafiya mun gode sosai mun da kiran da kuke ta yi kuna tofa albarkacin bakin mm, to ga wani kiran nan salamu alaikum to mu same shi ba. Dona ga ya katse ne ko? Usman, eh. kamar da ake cewa eh ina ga tunani ne zaka ga yara kamar almajirai lokacin sanyi zaka ga saman kafar su. in ka eh. sai ga ya tsatsage yi eh. to ina ga wannan shine na dalilin eh, kazanta da rashin wankewa amma faso gaskiya kamar halitta eh akwai zaki ganshi fes din gayu amma yana da faso kwarai da gaske hmm. to ga wani salamu alaikum wa alaikum assalam kabara na'am barka da ah, wani barka da war haka da wani ke magana kana magana da jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka ta lokal gamman a jihar Sokoto Ahmad Ladan Girkau to Ahmad Girkau barka da war haka ina yi ma dukkan malamai da annan wannan wurin su sauran abokan aikin da a cikin wannan zauri eh, a barka da mm-hmm. wuni da kuma barka da sanyin da muke son muke gani za mu ban kwana da shiya. A kuku more mu ai da sauran rana aka ba. To mukan dai a jihar Sokoto gaskiya muna muna muna ganin alamun za mu ban kwana da shiya. To ya yake muku a garin? eh to yanayin sai sanyi kan da muke ciki ka bara illa dai mu ce dai ubangiji Allah ya mana saukin waɗannan abubuwan kiran da nake yi ga su musamman su waɗanda an nan tare da kai da yake suna da ƴaƴa ƙanana eh. kamar da suka jan kunnuwa mu eh. uwayen yara ya kamata mu saka musu tuwahi mm. na maganin sanyi domin kada wannan abubuwan su yi yawa domin eh. idan sanyi yawa yaro mummuniya ko ma mace mai ciki sai mm. sanyi ya mata mummuniya haka za a samu anemic za ka ga mm. an sai an transmitted in blood an sa mata Hmm. a ah, kaga waɗannan abubuwan ya kamata ake hmm. ni kawo kawo da ƙananan yara musamman wanda five da yan ƙasa ga shekara biyar eh. kaga duk waɗannan ya kamata ake ni protecting ɗinsu daga sanyi fata na dai ubangiji Allah ta wannan yanayi da muke ciki to ubangiji Allah shi gwada mana wucewa ke lafiya amin mun gode kwarai Ahmad Girkau so sai kuma yanzu mu je akwai wanda zamu dauka kafin mu je ga likita hello hmm. hello yawa assalamu alaikum assalamu alaikum da wa muke magana Muna magana da Umar ta kai jihar Kano daga Ado Ekiti. To Umar ta kai muna jin ka. Wato game da sanyi wani wani gaban fata ne da shi ko ya goge din ko kamar shi kallo yake za ga mm. ta fashe. Mm. Wani kuma ko da idan sanyi zuwa kabi tana na so ma ko da biyan kaya wanke ba. Mm. To ni a ganin yanayin gaban fata ne ke kawo haka. Ana eh, muku fatan alheri. To mun gode kwarai. Mun gode sosai. to mm. sabida kin ji fasin tattofa akalla mun samu wurin mutum kusan kusan bakwai sun ai dan ma lokaci ba zai bari ba ai da sai mun samu eh, saba'in usman <laughs> to likita kuma yana eh kai tsaye ta waya muna mm. tare da Dr. Sani Labaran na asibitin kula da eh, cututtuka na jihar Sokoto dan mu ji yadda maganar bushewa fata take a lokacin sanyi <laughs> kafin sannan bari mu dan ji wannan mm. eh, mu dan ji shata na yake yara gobe na nake ci da ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na ka gama roƙana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi ya kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Sai an sha wuya a kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Gama da zamani na mu a kaznike yawo na. ya hannu na hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ce. Kaya yara gumi na nake ci. Kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ce. Shata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. shata alhaji dan katsina Allah wa karhama amin amin <laughs> to Allah ya sa ku so dai ba gumin shi yake ci ba jikin mutane <laughs> da kaushi ai ko shi yake ji musu eh, a wannan lokacin da ya kamu to Allah ya sa mu dace to kai kai tsaye kamar yadda Safina ta ce muna tare da Dr. Sani Labaran na asibitin kula da cututtuka da ke jihar Sokoto wanda mm. zai gaya mana wani irin yan cututtuka ne suke shishigar jama'a ne a lokacin sanyi na har zuwa kan maganar su fasamma da muke yi. Mm. Salamu alaikum. Hello? Eh, salamu alaikum. Hello? Kana, kana jin mu? Hello? Eh, yana ji. Yawwa, to, Dr. Sani barka da warhaka. Yawa, yana jin ku ba. Yawa, to, alhamdulillah muna jin ka mu ma ya gida ya aiki. Barka da shigowa, Dr. To alhamdulillah barka dai. Madalla. To za mu so kaɗan mana shimfiɗa mu ji a lokacin sanyi hunturu kenan haka wani irin ciwuka ne za su iya shigan mutum ne kafin mu je ga maganan kaushi da wasu suke ta magana da faso ɗin nan. To masha Allah. Hmm. Wato idan mu a nan a arewa ta eh, West Africa ko hmm. Africa ta yamma kenan ko? Hmm, ta yamma. inda Najeriya take. Eh. yawa inda Najeriya take. Eh. muna da yanayi guda biyu ne dama mhm. muna da yanayin damuna mhm. muna da yanayin wannan iska ɗin mhm. ana kara da yanayin rani sanda babu iska na abubuwan turu a tsakiya to mu farin wannan eh, misali shimfiɗa akan wannan iska na hunturu da muke samu iska ne mai tsananin sanyi wanda ke fitowa daga europe daga kasan turai kasan muna muna yamma gare su eh. to idan iska nan ya taso zai biyo ta mediterranean sea hmm. idan ya wuto ya zo ta libya hmm. to iska ne mai tsananin sanyi amma lokacin bai doki da kura eh. amma yayin da ya biyo ta sahara desert idan ya shigo sahara nan ne zai ɗauko kuran nan da muke samu hmm. idan ya ɗauko da ita shi zai malalo ya same mu nan afirka ta yamma eh. shi ne muke ce ma hunturu eh. to yayin da yake ya zo dinnan hunturu dinnan jikin ɗan adam yana Allah da ya ba mu hikima na ya jiki ya canza ya yi abin da aka ce ma adaptation hmm. ya wato ya karɓi yanayin da ya sami kanshi eh. so wannan iska din idan ya zo saboda tsananin sanyinsa mu za ka samu cewa akwai cututtuka da yawa da ake samu ko matsaloli da yawa na ɗaya dai a lokacin da ne za ka samun yawan cututtuka irin na mura hmm. waɗanda muka ce upper respiratory tract infection da yawa za ka ga mutane da yawa sun kamu wannan mura din karfi ah, abin da aka ce ma bayan abin da ce take sa wannan hmm. wannan mura din za ka samu mutane da yawa suna tari suna zubar da mura da yawa haka nan hmm. akwai cututtuka irin bacteria tana shiga sai ga muran ta yi tsauri mm. ta yi kamari haka nan mm. sannan kuma akwai cututtuka in wanda ke tasowa saboda abin da aka ce ma allergy reaction shi wannan iska yana dauke da kwayoyin for abin da ake ce ma eh, dust da kura idan ya dauko mm. ta kuma adam dan adam ya shaƙe ta za a ga wani ya samu abin da aka ce ma reaction wannan reaction shi ke kawo waɗanda ke da irin cututtuka na irin su asma wato ciwon iska Eh, ta haka da ba sa yi numfashi da kyau wannan abu da sun ta. Hmm. eh akwai kuma irin motun bayar a sama dama amma kuma za a ga nan da nan wannan lokacin mutane sun ci samun wahalar numfashi hmm. saboda reaction ɗin da ake samu da ah, a cikin abin da aka ce ma reaction bronchus eh. mm, wurin shakan iska namu a cikin abu nan so za oh. ah, ka mutane sun samu wannan da yawa akwai irin su irin su otakeriya wato saniha abin nan mai taso mutum ya dinga susan jiki yana irin abin nan wanda suke cewa sai gaye kai ta fama kamar kai ka zuwa yawa sannan mm. eh eh to wannan irin suka zuwa su kuma su irin yana fara saboda lokacin nan mutane ba sa son wanka to shine na kazanta kenan da yawa ya har da irin yawa so da wannan ke ka ita kuma ka zuwa ta shigo eh. a jiki wanda inda a tsafta ta hmm. jiki ta muhalli za su samu wannan ita waɗannan cututtuka su ma sun shigo eh. sannan akwai bushewar fata eh yawa to shine bushewar fata nan hmm. tana tare da matsalolin da ake samu irin abin da aka ce ma dermatitis wato kamar fata mutum ka ta yi kauri hmm. tana abin yana sushi sushi da sauransu haka nan sannan akwai faso wanda muka aka yi ta magana akai. wannan faso ya faru ne kamar abu ne lokacin da sanyin da ya yi tsanani za ka ga irin jikin mutum duk da jini ma yana kokarin kamar daskarewa mm. kamar in europe kana ganin mutane da yan tsanani sai ana samun abin da cikin frostbite mm. mutane su ga mutum ya kangare mm. ya har ya mutu ma in ba a yi to mu mana abin da ke faruwa kenan jikin mutum za a kokarin lokacin komi kamar yana kokarin daskarewa hmm. to idan aka samu fatan nan busa sace ba sa mata abin da ya kamata kamar irin lubrication kamar irin su ah, abubuwa masu taushi mai to za a gaci a ta buɗe hmm. eh ta buɗe saboda su ne shigowan kaushi kenan hmm. so wannan su ne dai matsalolin da ake tattaru suke tare da wannan yanayin da muke ciki na sanyi a nan a mu. Mm. To uh, yanzu misali uh, menene za a bi a kare kai daga wannan fasan da bushewar fatar da ma cututtuka su shiga mutum me ya kamata likita kafin nan dan dai mm. ma ba lokaci eh. kaman masu masu cewa halitta ce da masu cewa kazanta ce mm. to faso halitta ce din koko kazanta din ce a'a ba halitta bane eh kawai dai yanayin sanyin nan da rashin kulawa da jiki mm. kulawa da fata din da yake faru amma sai dai a ce wasu sun fi wasu irin saurin samun wannan matsalar mm. jikin wani ya fi na wani samun wannan matsala din amma ainihin duk wanda duk yadda ake inda ana kulawa da fata din nan to za ka ga eh, fasar nan ba zai tsamani ba sosai eh za ka ga ga fasan amma ne na gayu suka ce kilin Mm. Ga fasa amman dai wankakke ba wai mai datti a ciki ba. Eh. To haka ne, ƙwarai da gaske dai ana kulawa da fata din mm. ana ana sa mata kamar irin mude kamar nan basilin mm. ana gogewa ana sa kaya waɗanda suna kare jikin mutum kamar irin socks da takalma masu dan rufi to za a ga cewa dai abin nan ba zai yi samun sosai irin su asma kuma ana cewa a daina mutum ne wanda ke da irin a daina fita irin cikin sanyi da haka nan ko kuma in za a fita a fita a sa eh, north mask nan da ake sawa domin kada mutum ya shaki waɗannan ah, ƙwayoyin cuta hmm. eh, da ke cikin da ke jawo irin wannan reaction ɗin sannan kuma ah, of course a dinga amfani da irin duk inda mutum ya fara samun alamun ah, ita recursive infection ɗin kamar irin su mura hmm. su asma din eh, wuraren da shafi numfashi a yi a nemi magani eh an nemi a je asibiti ko kuma a nemi magani kada ya yi samari eh killata eh, yara ba asma kuma ana buƙatar su aje su aje maganin da ciki ake amfani da shi don kare ta eh. kusa da su saboda tana zuwa kowane lokaci Eh, a cikin eh, saboda lokaci da na so saboda lokaci bai wuce minti ɗaya muke da shi ba na so in hmm. ce yara fa a takaice me zaka ce a wa yara a takaice wato yara gaskiya a yi kokari a tabbatar da zuciya eh, tsaftar jiki a tabbatar da ana musu tsaftar jiki a yi wanka a sa kaya masu kariya a mm. sa takalma masu rufi da socks sannan kuma a tabbatar cewa irin sun irin mai din da kamata wanda ke kare jiki daga wannan bushewa din a sa a yi amfani da shi. Ai Usman na yaran nan shi ma to likita ina ga na yaran nan na yaran nan ina ga zamu ja shi zuwa mako mai zuwa saboda yara suna da matukar muhimmanci a lura da su mm, musamman irin wannan lokaci mm. zamu ji menene ke iya kama su menene za a iya yi musu in Allah kai mu mako mai zuwa zaka taimaka ka ara eh, mana lokaci. Mun gode sosai. Mun gode kwarai likita. Allah shi taimaka. To masha Allah da lokacin ka. Eh, likita yayi kokari wallahi mun gode wallahi a gurguje na gaya miki eh. Eh, waccan da za ta yi mana abin da ta ce to ga tana da lalura ta samu lalura. Muka ga ganshi mm. ai suna shirye su taimaki. Sannan Usman jama'a masu mm. sauraron mu kila ba su san wani mai da ake hadawa ba. Mm. Duka abubuwan muna da su dai man zaitun man kwakwa da man kaɗanya yana gyara jiki sosai da lokacin sanyi ma da ba lokacin sanyi ba. To mako mai zuwa kenan zamu kawo watan sanyi ta kila a wannan magana shi kuma mana magana a kan eh, yara to eh. duka duka nan zamu tattara ina mu namu saboda lokaci a madadin so dangi sai kuma julius gresham da ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau mr rob mclean ni usman ahmad kabar a madadin maryam bashir bugaji da take hada ma facebook live nake cewa mu zama lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.